dama abota kallon shirin fina-finan Hausa yau ga dama ta samu sabon kamfanin SYS Film Production ke gabatar muku da sabon shirinsa mai suna sanadin a baya. Ya zo muku da abubuwan mamaki. wannan shiri ya zo muku da abubuwan mamaki kamar su kidnapping bincike gami da cin amana a baya neman kuɗi yake yi burin shi ne arziki kowane hali gashi hanyar ta mai tsauri kada dai ku manta da sunan shirin sanadin a baya wannan shahararren ingantaccen fim zai ringa zuwa muku da kamfanin sys youtube hausa tv ku danna mana subscribing kana ku danna mana kararrawa sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri mun gode